Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Mahdi Ado Ibrahim Kabare da kuka sani. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha ta mai albarka, sannan a wannan shiri na mai albarka daga tashar mahdi Tech. Mutane da dama suna yawan tambaya ta Mahdi yaushe za ka kawo wani class na samun kuɗi, aji da za mu samu kuɗi da sauransu. A baya na yi. To wannan karan ma na zo zan tallata muku wani aji ne na Amazon KDP. Kindle Direct Publishing shine ma'anar KDP. Me ake yi a wannan KDP din? Amazon KDP yana baka dama ka haɗa littafi naka idan ka haɗa littafi naka zaka kai shi kasuwa idan ka kai shi kasuwa to idan mutum ya zo ya siyi wannan littafin naka su Amazon su za su buga littafin a zahiri kamar haka sai su buga wa mutum a zahiri wannan kamar littafi ne haka sai su kai maka ƙasarka da kake so kai kuma mai haɗa littafin ka haɗa shi ne a me za a ce soft copy ma'ana ba wai a haka yake ba a cikin kwamfuta ka haɗa shi ta yi design ɗin da komai da komai to idan mutum ya zo yana ganin littafin nan ya masa sai ya yi oda idan ya yi oda su amazon sai su tura mutum ƙasar da yake mutane za su ce wani irin littattafai ake yi to littattafai da ake yi wa'anda turawa ne yawanci suke siyan wa'annan littattafan ba mutanenmu ba mutanenmu ma suna siya amma turawa sun fi kowa siyan wa'annan littattafan sannan wani irin kalan littattafai ake siya irin wa'annan littattafan da za a koyar da ku a nan ajin shine akwai kun ga ana siyar da irin su notebook akwai su composition book akwai sauransu amma mafi sauki a cikin irin littafan da za a koyar da ku kamar irin su notebook ma'ana irin waɗannan littafin kun ga wannan ai littafi ne gashi cikin sa kawai zaka dauka zaka yi rubutu kamar yadda kowa ya san irin wannan littafin mai layi layi kowa to za a koya maka yadda zaka haɗa wannan littafin ka sa shi a yanar gizo sannan wani ya siya a sa maka kuɗi to mutane za su ta mamaki to a wannan ajin nata akwai wata baiwa Allah sunanta Murjanatu ita za ta koyar da wannan ajin ba ni zan koyar da shi ba amma a cikin ajin insha Allah idan kuka yi za ku koyi yadda ake haɗa littafi sannan kuma za ku sayar da shi zan saka muku link ɗin group ɗinta a description na WhatsApp sai ku shiga sannan kuma mutane za su tambaye ni kamar yadda na fara bayani wani irin littafi ne akwai su composition notebook da sauransu so idan ka zo ka ɗauka misali irin su notebook akwai littattafai da za zaka gansu ana buga su sai kaga an rubuta Father's Day Mother's Day, Independence Day, uh, Happy Birthday, irin birthday ranar haihuwar wani, sannan ranar ma'aikata ta duniya, ranar Kirsimeti, ranar Sallah, ranar waye, duk zaka haɗa littattafai. To amma mai kamar notebook duk zaka iya haɗa irin su Kirsimeti, littattafan Kirsimeti, na holiday ma'ana na hutu da sauransu, duk tura suna sayan wa'annan littattafan. To amma menene yake jan hankalin bature ya siya? Wannan abin yanzu kamar idan ku dubi wannan cover page ɗin nan, wannan, wannan shafin, kun ga ai hoton babur ne. mashin ne suna yin spot nan gurin suna yin sport akan mashin sannan zaka ga wani littafin da akwai kalar wani abu daban to wannan abun a nan ake jan hankalin mutum sai ka ga misali ranar happy birthday din mutum sai kaga an rubuta happy birthday an rubuta abu mai kyau da sauransu da design da sauransu to kai kuma zaka je ka sa wannan shafin a yanar gizo kai littafi har wannan kayan cikin littafin duk za a koya maka yadda ake hada shi amma ta cikin yanar gizo yanda zaka sa shi a cikin Amazon kai publishing littafin nan sai mutane idan sun siya kuma su kuma sai a kai musu irin hard copy kamar wannan to wannan design din na nan farkon shine abin da yake jan hankali mutane su sayi littafin ka to su turawa sai su dauki wannan littafin kamar wannan idan a ce yau birthday din mutum ko kuma ranar birthday din budurwar mutum sai su sai su yi order littafin kamar wannan a misali an rubuta happy birthday da design a kansa notebook ne sai ka je sai ka ɗauka sai su yi oda in suka yi oda sai amazon sai su buga wannan littafin su kuma ranar birthday din sai su dauka sai su je su kai wa budurwarsu haka ma idan ka buga littafi na workers day za ga daga nan sannan kuma akwai na irin su na waƙoƙin yan firamare da suwaye duk sauran littattafai daban-daban za a koya maka a cikin group din nan sannan za ta koya muku duk wani abu da ake yi a cikin wannan amazon kdp din? zan sa muku link ɗinta na whatsapp a description sannan a comment ɗin farko sannan kuma za ta yi ajin nan ne akan naira dubu biyu kacal mutane da dama duk wanda ya sanya da ake ake yin class na KDP Amazon Kindle ya san kan cewa ya fi naira dubu biyu wallahi bari ga muku hali dubu goma dubu sha biyar duk ana karɓa kan wannan abin to ba wai ina ina tallata muku shi bane na nuna mata kan cewa ina da mabiya to amma ba zai yi a zo a ce za a siyar da tsada ko za a koya musu da tsada ba ba ma ni zan koyar ba ingancin abin ne yasa na fito na ce zan gaya wa subscribers ina sai ku je ku yi ajin nan na san yana da muhimmanci sannan kuma sana'a ce ta dindindin za a koya maka yanda zaka ka haɗa littafin ka sashi a kasuwa da design yanda za ka yi designin littafin ka sashi a kasuwa duka mutane su siya su kai wa masoyansu wani zai kai wa zai kai wa mamarsa wani zai kai wa babansa ranar mothers day wani fathers day zai kai wa mahaifinsa wasu to duk irin wayannan littafin za a koya muku duk yanda ake haɗa wannan abin to a wannan class din nata na Amazon KDP Murjanatu ita ce za ta yi wannan class din za ta yi shi akan naira dubu biyu biyu sannan kuma zan ƙara gaya muku mata aure ce ko da misali wani zai je zai mata magana mata aure ce da a gaya muku wayannan ne saboda kiyaye wasu sharaɗai da sauransu so duk mai son shiga wannan class din nata da za ta koyar ga link nan na whatsapp group ɗinta a description sannan a comment na farko sannan ina ƙara jaddada muku wannan abin za ku amfana da shi ba na taɓa kawo abin da na san mutane ba za su amfana ba duk wanda yake bibiya ta ya sani ina ji wannan shine bidiyo na na uku akan neman kuɗi a internet so ban taɓa kawo bidiyo wanda na san abu ba na gaskiya bane duk wanda ya bi ni ya sani ko kuma duk wanda ya class ɗina yana kallo na to saboda na san abin mai inganci ne shi sa na kawo muku shi kuma ina fatan insha Allah za ku ba ta haɗin kai ku shiga wannan group din ku taimaka ku shiga group ɗin nan za ku ƙaru sosai da sosai abubuwan da ma ba ku gane ba ni ma zan shigo cikin group din zan ɗan yi muku bayani akan abubuwan zan ɗan yi muku duk wani abu ko da a ce kusan ilimi zai wa ni idan na zo na ƙara muku bayani wasu su ƙara fahimta duba da yanda ina da mabiya kuma wasu sun yarda da ni so ina fatan ku ji daɗin abin da na sadda ku wuraren da na kuskure kuma ku gafarce ni sannan zan ƙara maimaita muku class ɗin na ta naira dubu biyu ne naira dubu biyu ne sannan kuma link ɗin group ɗinta na whatsapp yana comment na farko sannan a description na saka idan kuka shiga duk za ta koya muku yadda ake haɗa irin wa'annan littafin a kai su amazon a siya da sauransu ba ma irin wa'annan littafin ba kamar mutane da suke rubuta littafai na soyayya da waye duk za ku iya ganin yadda ake haɗawa sai ku kai su kasuwa ku siyar wannan sana'a ce ta dindindin ko ni ina da account ina na KDP ina da account wanda na yi na sassabe payment ban san adadi ba za su samu kuɗi na KDP da sauransu kasuwanci ne na dindindin kamar yadda kuka ga YouTube ana yi a saka a samu kuɗi su ma akwai mutanen da su kuma publishing littattafai kawai littattafai suke bugawa suna sakawa suna samun kuɗi ina fatan kun ji da da na sar da ku nagode nagode link yana description sannan class ɗin ta naira dubu biyu ne sannan kuma zan ƙara tuna muku matar aure ci nagode nagode nagode